To, wannan matsala ne wanda za ka ga mace ta yi ciki, ciki ya yi nisa ta zo haihuwa ta ya fito kawai ba sanadi ba wani abu a gada ya fito ba dai. A yawanci abin da yake ja wannan rashin zuwa awu a gano wayansu cututtuka. wanda suka ci gaba a cututtukan nan da kyan ake so a da ake ake gane shi a wajen awu shine ciwon suga mm. Kuma da hawan jini. kuma bisa dukkan alamu wayanda cututtukan hawan yin da ciwon suga sun shigo yanzu sun wuce misali kamar yadda ake tunanin su a da da an san wayannan cututtuka ne da aka san su a kasashen turawa to amma yanzu in za ka dinga gani karuwa suke a kasashen mu to matan mu kuma da na birnin da na kauyuka din ba sa son zuwa asibiti wajen au to a nan ne za a iya gano wayannan cututtukan su ne dai na farko wanda za su sa mace tana ji lafiya lau sai ta zo aiko a ciwo ɗa babu rai shine ciwon suga da kuma hawan jini wanda ba su sani ba kenan mm. kuma a cikinsu a kowanne sun san suna da hawan jinin ko suna da ciwon suga to shi kuma ba a jira abun ya zama control ya zama cewa ciwon sugan ya zo daidai ko hawan jinin ya zo daidai kafin su yi ciki sai su manta da shan magani ba zo an gwada an ce to shi kenan yanzu za a iya yin ciki ba babu zancen counseling a wa mutum bayani wani lokaci ya kamata ciki ya zo da wani lokaci ya kamata ciki kar ya zo. Dokta akwai wasu ƙwayoyin cututtuka da rahoton ya nuna cewa sukan haddasa haihuwan yaran ba tare da rai ba. su ma akan gano su a lokacin da ake wannan awu idan mace ta je asibiti? yawancinsu ana gano su idan mace ana awu sai a kiyaye shi ko kuma a bada magani kama hatsarinsa ya zo na hudu kuma na uku kuma shine mata da maza wanda suka yi kai shekaru da yawa wajen haihuwa to wannan ana samun abin da ake kira genetic defect sai a samu an haihu ta amma kuma akwai matsala wajen yanayin yana da da kwayoyukan halitta to ana samun irin wa'annan kuma sai ga an haifi ɗa babu rai to kaga kashi ukun nan su ne muhimman milan da yake sawa a aikata ba za a ji komi ba har a ɗauki ciki ya kai ya minzulin haihuwa kuma a aikata babu rai. Eh, wato, eh, dokta na fahimci duk bayanin nan da kai wato shi nan da ake zuwa a yi asibiti kafin aihu shine kusan abin da zai iya kara wato aukuwar hakan kenan. Shi shi sa ake yin awo wai ba a ce mace sai ba ta da lafiya ta zo asibiti ba. Muddin mace ta ɗauki ciki. To, awon farko ɗin nan da ake yi da na biyu shine ake ake rarraba mata a ce to wannan ana tunanin lafiya kalau za ta wuce wannan ana tunanin akwai dalilan da ya sa za a dinga ganinta ko a ba ta dubiya na musamman to shine za ka ga mace ta ji awon farko za a ɗauki jini a gwada za a ɗauki abinan fitsari a gwada za a ɗauki za a ɗauki hotuna a gwada to wannan rikotin da yake fitowa na farko din nan ba wai haka don jin daɗin ma'aikatan asibiti ba a gano meye dalilai a gano ya take ɗauke da shi kuma ma kafin a ɗauki wa'annan za ta ba da bayanai na irin halayen da take ciki kafin ta yi ciki da halin wannan cikin kuma ta ba da labarai iya iyayenta da suka haife ta da yan uwanta a kowane suke tare da tsohon rikicika da yi yatsuwa.